An sabunta shafin Facebook cikin sabuwar manhajar kwamfuta ta Windows 10 wadda kamfanin Microsoft ya fitar, inda aka ƙara mata saurin sarrafa ayyukanta cikin sauri. Haka kuma an bunƙasa shafin Facebook da wasu hanyoyi na zamani da ba za su iya aiki da tsofaffin manhajojin da ake da su a baya ba. Hanyoyin sun haɗa da yadda mutane za su iya rarraba hotuna da abin da suka rubuta, da hotunan bidiyo ga abokansa cikin sauƙi da sauri. Masu ita wannan manhaja ta window 10 za su iya ganin wannan ci gaba da aka samu karara, kamar yadda tsarin ajiye bayanan abokai da yadda ake fitar da sanarwa da dai sauransu. Haka zalika duk masu amfani da wannan manhaja za su iya gane wani abokansu ne ke da wannan sabuwar manhaja, kai hatta kalanda da take wannan manhaja ta fita daban. yanzu haka dai mutane biliyan 1.44 ne ke amfani da shafin facebook a wata a cewar wata ƙididdiga da ta fito cikin wannan shekara ƙididdiga dai ta nuna ƙaruwa da kaso goma sha uku cikin ɗari na yawan mutanen da ke hawa a duk wata a shekarar da ta gabata.